Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta cocin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar kana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da baba yakubu makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau juma'a da ta kasance ranar karshe a watan nuwamba kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai tsohon lauyan donald trump michael cohen ya amsa laifinsa a jiya alhamis inda ya amince da yin karya a gaban majalisar tarayya shugaban amurka donald trump kuma ya soke ganawarsa da shugaban rasha vladimir putin a matsayin martani ga kama jiragen ruwan ukraine da rashin ta yi wani sabon rahoto kuma na zargin kasar uganda da karkata wasu makamai daga turai zuwa sudan ta kudu kanan labaran kenan shugabannin kasashe da ke yankin tafkin chadi sun bukaci ƙarin haɗin kan juna da kuma tallafin kasashen ƙetare a yunkurin yaƙi da ƙungiyar boko haram sai dai masu kula da lamura na gani ba nan gizo ke sakar ba abin da yake kawo matsala har take zaman to kamar ana sakiya kai yana ƙaba shine cewa nazari nazari wa'anda kamar malaman jami'a ke yi bisa ga wannan yanayi su ma'aikanta ba sa aiki da shi sam sai kuma shirin lafiya uwa jiki da hawa umar ke gabatarwa wanda a yau banda bayani akan batun rigakafi za ku kuma ji amsa tambaya kan batun zuwa awo ga mata masu juna biyu kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Tsohon lauyan Donald Trump Michael Cohen ya amsa laifinsa a jiya Alhamis inda ya amince da yin ƙarya a gaban majalisun tarsi a kan kafa wani kamfanin gine-gine na gidaje a Rasha na Trump a lokacin yakin neman zaɓe. Mai bincike na musamman Robert Mala da yake jagorantar binciken batun katsar London da ake zargin Rasha da aikatawa a zaɓen shekarar 2016 shine yake zargin Cohen da yin ƙaryar. kohin da a baya ya amsa laifin take dokokin kudaden yakin neman zaɓe shine ba da umarnin gina katafarin gini na trump a birnin moscow da yake jawabi ga manema labarai a jiya alhamis kafin ya bar fadar white house zuwa taron koli na manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na g20 da za a kasar argentina daga kausar lafazi trump ya yanke kauna da shi yana mai zargin kohin da gazawa wurin jure ma matsin lamba da masu binciken ke yi masa kuma ya ce mutum ne mai rauni Michael Cohen, what he's doing is he was convicted, I guess. Uh, you have to put it into legal terms. ya ce abinda michael cohen ke yi kenan an yanke masa hukunci ina ganin za ku iya yin bayanin wannan batu a dokance amma dai an yanke masa hukunci akan abubuwa da dama da ba su da alaka da kamfanonin trump ko gidajen sayarwa wanda suke da alaka da wato cogi na haraji sai dai akan wasu abubuwa daban ne aka yanke masa hukuncin ya ce ban san takamammen abin da yake ciki ba amma hukuncin da aka yanke masa ba shi da alaka da mu a hali da ake ciki kuma farab daya jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya soke ganawarsa da shugaban rasha vladimir putin a matsayin martani ga kwace jiragen ruwan ukraine da rashin ta yi a tekun black sea ganin jiragen ruwan da matukan jiragen ba su samu komawa kasar ukraine daga rasha ba ya ce ni kuma ina ganin kamata ya yi duk wanda ke da damuwa akan wannan batun ya soke duk wata ganawa da aka shirya yi a argentina in ji trump a cikin wani sakon twitter wanda ya aike kafin ya bar washington zuwa birnin bowen series domin ya halarci taron kolin manyan kasashen na g20 Trump ya aike da sakon Twitter sanar da soke ganawar ne jim kaɗan bayan ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa akwai yiwuwar ganawa kamar yadda aka shirya a baya. amma kuma ya ce zai samu cikakken bayanin da zai wa manema labarai a lokacin da zai ɗauki jirgi a kan batun jiragen ruwan da rasha ta kama da kuma ma'aikatan wanda suke kokarin zuwa tashar jirgin ruwa na maripol da ke tekun da ake kira sea of azov da ke ukraine amurka ta yi wa irani kashedi a kan mummunar ayyukanta da take yi a gabas ta tsakiya da ma tana mai gargaɗin sauran ƙasashen yankin da ɗaukar matakai ko kuma su ci gaba da zama cikin rashin zaman lafiya da kuma yaƙe-yaƙe a wurin domin tabbatar da abin da take faɗi amurka ta bayyana wata shaida da ke tabbatar da tehran tana shirya katsalanda a yankin kuma ta fito da wasu makamai masu linzami da rokoki da jirage marasa matuƙa da wasu harsashai kiran iran wadda ta samu a cikin teku wakilin amurka na musamman akan iran brent hook ya ce sababbin makamai da muka fito da su suna tabbatar da rawar da iran ke takawa a yankin ya kuma ce sojojin saudi arabia ne suka gano makaman a farkon wannan shekara kafin waɗannan makaman su kai ga 'yan tawayin houthi a ƙasar yamal wannan ne dai karo na biyu a cikin kasa da shekara daya da amurka ta bayyana makamai da take cewa iran ce take aiki su zuwa ga kungiyoyin 'yan ta'adda ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani sabon rahoto na zargin kasar uganda da karkata makamai daga turai zuwa sudan ta kudu tana kaucewa ta takunkumin shiga da makamai da kungiyar tarayyar turai ta azawa kasar da yaƙi ya daidaita rahoton mai shafuka 101 da wata cibiyar nazarin makamai da ke zaune a london ta fitar tana cewa gwamnatin uganda na sayan makamai daga kasashen turai guda uku da suka hada da bulgaria da romania da kuma slovakia tana kaiwa sojojin sudan ta kudu da kuma mayakan da take kawance da su a sudan mai magana da yawun gwamnatin uganda ofono opondo bai amsa kira da kuma sakonnin waya da shirin muryar amurka na south sudan in focus ya yi ta mishi domin ya amsa tambayoyi ba shi ko mai magana da yawun sojojin sudan ta kudu major general lul ruwaj ya ce suna sayin makaman ne domin kare gwamnati daga hare-haren 'yan tawaye yayin da yake shirin zuwa taron kolin manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki na g20 shugaban amurka donald trump ya ce amurka tana gab da daukar matakai a kan china game da batun haraji yana mai cewa akwai yiwuwar samun tattaunawa da shugaba sun jinping na china da zamar kawo ta karshe na tankiyanci na kayya da ke tsakanin kasashen guda biyu trump ya kuma faɗa a jiya alhamis cewa bai sani ba ko zai yi hakan saboda shi dai ya fi dacewa da tsarin biyan harajin na wannan lokacin yana faɗa wa manema labarai a fadar white house kafin ya tashi zuwa taron kolin na manyan ƙasashen duniya da ake yi a ƙasar argentina ana sa ran gudanar da tattaunawar trump da jin a gefen taron g20 da masana da kuma jami'ai na amurka suna ganin cewa tattaunawar za ta kawo ƙarshen tsamin dangantaka da ke tsakanin ƙasashen guda biyu gaida baba yakubu makiri da karanto labarai bayan kammala taron wuni guda da shugabannin kasashen da ke yankin tafkin caji suka gudanar sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka nuna buƙatar ƙarin haɗin kan juna da kuma tallafin kasashen ƙetare a yunkurin yaƙi da ƙungiyar boko haram to bayan fitar da wannan sanarwar ne na yi hira da profeso bube na maiwa na jami'ar diop da ke ƙasar senegal wanda ya bincike mai zurfi ya kuma rubuta kasidu a kan wannan batu ga abin da yake cewa. A kan gaskiya ba wani magani ba ne wanda za fito min daga kasashen waje wannan mun sha haɗin shi a nan wurin cikin wannan kafar watsa labaru ni kan kaina na sha gayi da nan wato abin da yake kawo matsala har take zaman to kamar ana sakiya kai yana ƙaba shine cewa nazari nazari wa'anda kamar malaman jami'a ke yi bisa ga wannan yanayi su ma'aikanta ba sa aiki da shi sam ko kuma in ma suna aiki da shi to ba sa aiki da irin na kurari sosai-sosai wanda suna nuna musu hanya tun abin yana sabo sai da muka nuna cewa ba abu ne ba wanda ake iya karewa da karfi haka nan wato ta yakin rundunar soja dole ilatila sai an bi wasu hanyoyi wanda mu muka nuna muka ce ga su hanyoyin kuma hanyoyin na awalla har suke cikin jaridodi eh, eh, masu muhimmanci amma ba sa aiki da shi sai ga shi yau abin sai ya zamanto kamar eh, ita boko haram kim ta zamanto kamar 'yan cako ne kowane cikinsu ya zan zakara wato ina nufin cewa sun wasu tunda idan aka je aka tsaya aka diba boko haram ki ana haɗin boko haram amma ba ɗaya bace ba kungiya ɗaya bace kungiyoyin yawa gare su wa'anda suke su kowace cikin ana ce masa boko haram idan an ida da wannan kirto wata take tashi wato abu ne suna tsirowa kuma hawa yau suna wallaha a cikin kasashen namu idan an ida da wannan gobe sai a ji wata ta fito yawato sun ƙara jaddada buƙatar ganin kasashen sun haɗa kai a wannan yunkuri na murkushe wannan kungiya kana ganin menene ba su yi ba a lokutan baya da ya kamata su yi a wannan lokacin in aka yin kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu wannan haɗin kai da suke waɗi na ƙasashe hudu na har game da ƙasashen eh, turai da sauransu ba sabon abu ba ne sun taɓa yin wannan abun eh, kamar yadda kika faɗi wato kwalliya ba ta biya kuɗin sabili ba hawa yau dai dole ila sai an dawo na ɗaya su 'yan boko haramkin sai an bi ta hanyar cewa da kamar inda suke zuwa suna samun mayakan nasu sai an je an yi magana da su a san da cewa da inda suke zuwa suna nemo hujjoji ta ta'addanci da ta jihadanci kamar yadda su suke ce ganin shi sai an je cikin haka an nemo 'yan maganganu waɗanda za a gaya a nuna musu da hakan ba daidai ba ne a cikin alkur'ani da a cikin hadisai na ɗaya kenan na biyu sai kuma su magoya bayan nasu inda suke zuwa suna samun sunan sai su ma an dibe su da idon rahama kamar yadda duk wanda ya zamanto ya yi karatu cikin jami'o'i na kasashen turai ko ma namu na nan gida tunda su a kasashen gabas na tsakiya da eh, gabashin abin na kasashen eh, laraba da suke karatu su ma sai an dibe su da idon rahama su ma a yi musu wuri na biyu kenan na uku sai an tsaya yanayin tsaro an hada da kowa da kowa ko da yake inda suke kuskure sai ki ga rundunar soja sun je ga wuri idan masu garuruwa ko ko mutane na zamnatin kasashen sun gaya musu ce musu ga inda suke kamar sun zama sun nuna musu to sai su watse daga baya sai su bar su da sora su kuma sai a zo a yanka su tunda in mun ga inda aka samu eh, hakimai aka yayyanka saboda eh, soja sun gudu babba abu mai muhimmanci girsa eh, alheri shine mm. cewa muddin ba ya zamanto bane wato a ce marasa lafiya ya samu magani abun bayya zuwa daidai misali wato idan ya zamanto aka hudda jari aka bada aka je a yaƙi wa'annan mutanen to jari nan ya kai ga wa'anda suke can suna yaƙi da abun amma muddin ya zamanto ana ɗaukar jari ana zubawa jari nan baya kai ga ƙananan sojoji yana mallakewa sama cikin hannun mayan sojoji to wannan abun ba za a ciwo kanshi ba hal abadin abada. To kai ba eh kai ba suna sa jari. Yawa kai batun jarin nan akwai waɗanda kuma suke korafin cewa kuɗaɗen dinyar nan da ake biya su ne suke ƙara ƙarfafa su suke samun makaman da yanzu haka suke dawowa kuma suke ƙara ƙarfi. Girsi alheri duk wanda ya kama wani aka je aka ba shi kuɗin diya to abin ya ji karin haka kuma wani gobe ma zai yi haka. to akwai kuma bayanan da ke nuni da cewa kungiyoyin mayakan kusan sai ka ce sun yi nisa a wajen yin amfani da kayayyakin yaƙi na zamani akwai ma rahoton da ke nuna cewa har ma yanzu suna ƙoƙarin yin amfani da jiragen da ba su amfani da matuƙa wajen kai hare-hare eh, kana ganin idan haka ne ina suka samu wannan karfin kuma ya za a shawo kansu idan ga maciji ba a biyan jaye wato akwai kasashe wa'anda su shugabannin namu sun sani sarai da su ne suke kawo taimako ta wannan fannin maimakon wai su aika mutane a can gindin abun wato inda wannan tallafa take fito musu su wa'ancan 'yan ta'adda maimakon su tura wata tawaga ta je ta nemi sulhu tare da wa'annan kasashen a'a kawai sai a tsaya ana nema kasashen turai ko ko ana nema abin nan amma wa'annan kasashen an san da su ne suke bayan haka kenan ya kamata su rinka zuwa su je su lallabe su shugabannin wasu kamfanoni ne ke wannan a lallabe su su daina shugabanni ne na wa'annan kasashen a lallabe su su daina soja suke ga sojan ruwa a gana iyapot soja suke Profeso Bube na maiwa na Jami'ar Diof a kasar Senegal. Yunkurin shugabannin jam'iyyar APC a Najeriya na sasanta membobinta ya bar baya da kura a jihar Bauchi. abin da ba za mu shine ba za mu fita APC ba. Abin da nake so ta yi adalci. A wannan zaɓe da aka yi ran biyu ga wata ba bi ka'ida ko ɗaya ba kuma mutanen bauchi suna nan za su kare abin da yake nasu ne kuma mu za mu ci gaba da yaƙi a kai daga lokacin da zaɓuɓɓukan nan suka shuɗe zuwa yanzu na yi mijin sau ɗaya sau biyu da dukkan wani ɗan takara da ya rasa wannan gurbi ɗin. a shirinmu na hantsi yanzu ga hawa umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Wanda masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lallai kuwa sun yi gaskiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan rigakafi wanda masu iya magana suka ce tafi magani. Rigakafi wani mataki ne da ake ɗauka domin kare kai ko al'umma daga kamuwa da cututtuka Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Barka mu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan rigakafi? Wasu hanyoyi ne da ake bi ah, wanda ake sa wani ɓangaren ƙwayoyin da ke kawo cuta. sai a sa su a jikin ɗan adam ko dabba saboda jikin na ɗan adam ɗin shi kuma ya yi wasu nau'i na sinadarai wanda in nan gaba ya haɗu da wannan ƙwayar cuta wannan sinadaran da mutum ya yi za su yaƙi ƙwayar cutar kafin ta kawo rashin lafiya. Na'am, to likita menene mahimmancin yin rigakafi? Mahimmancin yin rigakafi shine Ah, yana rage kaifin cuta a ah, wani lokacin yana kare faruwar cutar ma gaba ɗaya akwai cututtuka misali cin zanzana yanzu ba za ki ga wanda yake shekara ƙasa da shekara hamsin da cin zanzana ba saboda an samu nasarar yin rigakafi an kau da kusan a ce an kau da wannan cutar a bayan ƙasa kuma ci gaban da aka samu ta hanyar rigakafi ne akwai cututtuka kamar irin su mashako da sarki haƙora wanda shekaru kamar talatin baya da suka wuce musamman a nan bangaren mu na najeriya ana ganin su matuƙa a yara ƙanana a yanzu an sami sauƙin ganin su ko da kuma an gan su za a ga su kai irin tasirin da suke yi a da yadda suke kawo mace-mace ba likita shin ana iya yi wa kowace irin nau'i na cuta rigakafi ko kuma akwai wasu nau'ika na cuta da kawai su ne ake yi wa rigakafi A'a, cututtukan da suke kwayoyin cuta ke kawo su su ne ake iya yi wa rigakafi amma waɗanda yawanci ba kwayoyin cuta ke kawo su ba za ki ga ba zai yiwu a yi rigakafin su ba misali ba za a iya yin rigakafin hawan jini ba sannan ko a cikin wasu kwayoyin cututtukan da suke kawo cuta Uh, har yanzu ba a samu alluran da za su iya kawo uh, rigakafin su ba saboda haka kwayoyin cuta yawancin cututtukan da kwayoyin cuta ke kawowa su ne ake iya rigakafin su to likita kamar cututtukan da ake gadon su mutum zai iya kamuwa da su ko kuma zai iya gadon su misali idan wani nashi yana da wannan cutar su ma irin waɗannan cutar suna da rigakafi ne ko yaya abin yake mafi yawancin cututtukan da ake gado ba kwayoyin cuta ke kawo su ba saboda haka kin ga kenan rigakafin su zai yi wahala To likita manya kawai ake yi wa rigakafi ko kuma hadda yara ma? Um, ana yi wa yara tun daga jarirai har zuwa manya shi wannan rigakafi. saboda haka na kowa da kowa ne sai dai akan iya samun bambancin yanayin cututtukan da ake rigakafin su a yara da kuma a manya To kamar wasu irin rigakafi ko kuma kamar daga wani lokaci ake ba wa yara rigakafi kamar daga wani shekara ko kuma kwanaki ya kamata a ba wa yara ko kuma ake ba wa yara ma rigakafi. To kamar cuta irin tarin TV misali za ki ga ana haihuwar yaro ake yi masa cikin satin farko da ake aka haife shi yawanci ake fara yin wannan rigakafi da cutar polio ita ma cikin wannan lokaci bayan haihuwa ake fara yin da kwayar cutar hepatitis b ita ma ana fara ta a wannan lokaci akwai waɗanda sai an ɗan girma misali kamar yanzu mafi yawancin allurar rigakafin sankarau za ki ga an ce sai wanda ya shekara biyu abin da ya sama ake yi wa kamar misali waɗanda suke kamar shawara yellow fever sai wata tara abin da ya sama ake yi musu saboda haka akan samu bambancin lokacin da ake yin wasu uh, rigakafin tun da mun fahimci cewa akwai rigakafin da ake yi ma tun daga haihuwa wato eh, tun daga lokacin da yaro ya zo duniya to shin akwai wasu matsaloli da yaran da ba a yi wa rigakafi ba suke fuskanta eh ana samun matsaloli saboda uh, misali idan kamar yadda na ba da misalin kamar shekara talatin baya misali kyanda za ki ga kyanda a lokacin mummunan ciwo ne tana kisa sosai tana wahal da yara a mafi yawancin waɗancan yara a wannan lokacin ba a yi musu rigakafi amma yanzu na wannan zamanin misali mafi yawancin yaran da aka yi rigakafi ko da sun samu cutar nan za gabata da wani tasiri sosai a kansu saboda haka yaran da ba su samu allurar rigakafin nan ba idan suka samu cutar yawanci suna samun cutar mai tsanani ne kuma sukan samu matsaloli tattare da waɗannan cututtuka amma idan aka yi rigakafin nan insha Allah ko da cutar ta faru zaka ga ta zo da sauki to bari mu koma ga bangaren su manya kaman rigakafin wani cututtuka ake ba wa manya to ah, misali eh, cutar hepatitis B kin ga ana ba manya ita kamar yellow fever din da muka magana kamar meningitis cholera Uh, su typhoid fever da akwai abubuwan da ake cewa flu ban san mura za a ce musu akwai kasashen da suna da waɗannan mura ɗin saboda nau'i nau'i ne na wasu ƙwayoyin cututtuka akwai waɗanda ake yin waɗannan allurar rigakafi saboda su uh, ga mata misali akan yi musu allurar rigakafi ta ciwon tetanus wato wanda yake sa jiki ya sassan kare din nan to kin ga waɗanda lokacin da suna da juna biyu a lokacin da suka zo awo yana daga cikin rigakafin da ake musu saboda haka akwai su da dama waɗanda ake yi wa manya din to kamar ah, rigakafi wasu lokuta ne ya kamata a yi rigakafi lokacin da annobar cuta ta barke ne ko kuma rigakafi akwai lokuta da ko ba cuta akwai rigakafin da ake yi ya kamata a ce akwai wani tsari na lokacin da za a yi allurar rigakafi ba sai annoba ta faru ba misali a kasashe da dama a afirka kusan kasashe 25 waɗanda ake cewa kasashen da suka fi da samun matsalar meningitis wato sankarau kusan duk shekara uku zuwa biyar akan samu annoba ta balle a wannan yanki saboda haka ganin cewar ana ganin wannan bangare ya kamata kenan duk bayan shekara uku ya kamata a yi wa mutanen da ke wurin nan allurar rigakafin ba sai an jira annoba ta zo ba saboda idan annoba ta zo a tuna cewar mafi yawancin lokaci idan an ba da rigakafin ba a a nan rigakafin zai magani ba yana ɗaukar lokaci kafin jikin mutum ya sana'antar da waɗannan sinadarai da za su taimaka wurin kare cutar saboda haka idan ya riga ya zo lokacin annoba ba a faye samun amfanin da ya kamata a samu daga eh, wannan allurar rigakafi ba amma in an yi su kafin annoba din to insha Allah za a samu saukin matsala wato yakan hana ma annoban kenan eh mafi yawancin wurare misali za ki ga ai cututtukan da muke da su yanzu da sun faru a wasu manyan kasashe kuma saboda ta rigakafi da kula da tsaftar yanayin abincinsu da wurin zamansu ta kai ga yanzu wasu cututtukan sun kore su har ma ba sa bukatar su waɗannan rigakafi saboda haka idan ana yin rigakafin na akai akai to zai kai ga har ciwon ya zama ma bashi da tasiri kamar yadda na bada misali da ciwon cin zanzana zai wahala ka ga wanda yake kasa da shekara hamsin yanzu da cin zanzana saboda an yi allurar rigakafin nan kuma cutar nan kusan babu ita yanzu daga karshe wacce shawara za ka ba masu sauraron mu domin baiwa rigakafi mahimmanci da kuma kare kansu daga kamuwa daga cututtuka to rigakafin nan yawanci akwai wurare da dama wanda yake mafi kusa da mutane wanda za ka je ka samu rigakafin nan musamman na yara Ah, akan ba da hannu manyan ah, ko kuma a baka shawara inda za ka same shi ah, yana da matukar amfani da bukatar mutane su rinka zuwa saboda rigakafi ya fi magani Ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce Salam VOA Hausa da fatan likita ya zo lafiya. Ya ce waɗanne shawarwari ne likita zai baiwa magidantan karkara waɗanda ke hana matansu zuwa awu a yayin da suka samu ciki. Mai tambaya ya haya danno Aminu Azare daga jihar Bauchi. To da bukatar a fahimci amfanin da ke tattare da awon nan. Shi juna biyu ko ciki wani abu ne wanda yake yana tattare da hatsarurruka kala-kala. Wanda a wurin awon nan ake gano waɗansu tun kafin su nuna kai. Misali cutar jijjiga da mata suke samu. Idan ana zuwa awo za a fara ganin alamu kuma a ɗau mataki kafin a kai wannan lokaci. misali idan yaro ya kwanta ba daidai ba a wurin awo za a iya ganewa cewa wannan yaron ya kwanta ba daidai ba saboda haka ko da mace ta shiga nakuda zai wahala a haife shi saboda ya yi eh, kwanciyar da ya ba daidai ba ba zai iya fitowa ba a wurin awo za a iya ganewa ko tana da hawan jini ko akwai masu juna biyu da suke samun matsalar ciwon sukari wanda take alaka da juna biyu lokacin da ba juna biyu lafiya lau amma in sun samu juna biyu suna da matsalar shiga duk irin waɗannan abubuwa sai a wurin awo ɗinnan ne ake gane su idan ya kasance an hana mata zuwa to za a yi ta samun matsaloli mafi yawanci za ka ga irin wannan kuma sai matar ta shiga wani hali na wahala ko an yi naƙuda kwana ɗaya kwana biyu ba a haihu ba sannan sai a nemi tafiya asibiti wani lokacin ma a je a tarar jaririn ma ya mutu kuma an aka yi rashin sa'a har ita ma mahaifiyar a rasa ta saboda haka yana da matukar amfani yan uwana mutanen karkara su gane cewar awan nan amfaninmu ne amfanin al'umma ne gaba ɗaya. Ta masha Allahu duka-duka abinda za mu ya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a shirin wato. Dr. Lawan Musa Tahir. sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe goma sha biyu da minti 27 na asuba. ku faɗakar da al'umma abin da yake faruwa a borno state da yobe akan wasu mutane da suke zuwa suna jin hankalin jama'a cewa su kawo kuɗi su sa a kamfanin su idan sati ya zagayo za su ba su riba kashi 25 bisa ɗari to hakika wannan mutane da yawa sun shiga ciki kuma sun bayar da kuɗin su da farko da suka fara waɗansu sun saka sun zo an ba su bayan sati ɗaya sai ga cewa jama'a sun gane ana ta zuwa suka tara kuɗin mutane da yawa sai suka gudu To sai ku tare ba shirinmu na hantsi domin jin ƙarin bayani kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Tsohon lauyan Donald Trump Michael Cohen ya amsa laifinsa a ji alamun inda ya amince da yin karya a gaban majalisar tarayya yayin da yake bada bahasi a kan kafa wani kamfanin gine-gine na gidaje a rasha na Trump a lokacin yakin neman zaɓe. mai bincike na musamman robert mueller da yake jagorantar binciken batun katsalandan london da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shekarar 2016 ne ya zargi kohin da yin karyar kohin da ya amsa laifi a baya na take dokokin kudaden yaƙi neman zaɓe shine ya bada umarnin gina katafalin ginin na trump a birnin moscow a hali da ake jiki kuma farar daya ji alhamis ne shugaban amurka donald trump ya soke ganawarsa da shugaban rasha vladimir putin a matsayin martani ga kwace jiragen ruwan ukraine da rashan ta yi a kan tekun black sea ganin jiragen da jiragen ruwan da matukan ba su samu komawa ukraine daga rasha ba yake cewa ni kuma ina ganin kamata ya duk wanda yake da damuwa akan wannan batun ya soke duk wata ganawa da aka shirya yi a argentina in inji trump yake faɗa a cikin wani sakon twitter da ya aiki kafin ya bar washington zuwa birnin wato buenos aires domin ya halarci taron kolin da za a yi na g20 amurka ta yi wa iran kashedi akan mummunan ayyuka take yi a gabas da tsakiya To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa na da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwa ta'aziya ga dangi duka da 'yan uwan abokin aikin mu kabiru isa jinkamshi domin rasuwar mahaifinsa alhaji isa ladan kamshi wanda allah ya yi wa rasuwa da asubahin yau bayan gajeren jinya allah rahamshe shi ya kara wa dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu karshen. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet yanzu a madadin baba yakubu makeri da malam siri da ma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.